Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu ji kaɗan daga cikin bayanan taron tattalin arziki na duniya da aka kammala a Davos na ƙasa Switzerland. Za kuma mu je Addis Ababa inda ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi nata taron. Daga nan mu shiga Najeriya da Nijar da Togo mu ji wasu labaran da ya dace mai sauraro ya sani. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu za mu shiga cikin shirin sosai. Ya zuwa yanzu dai muna iya cewa an kammala babban taron tattalin arziki na duniya da ake yi a Davos, inda shugabannin kasashen duniya da hamshakan attajirai da 'yan kasuwa suka tafka muhawara. Mun nemi ji daga bakin Dr. Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu bel da ke Zaria domin ya mana fashin baki game da wannan taro. wani taro ne wanda eh, shi kamar damar suka fara haɗa shekara da shekaru da suka wuce. To, bukatu shi ne a haɗa baki manyan 'yan kasuwa da gwamnatoci. A san shi haka tattalin arziki ba yadda za ka ka tafi ba tare da gwamnati ba. Saboda da haka manyan 'yan kasuwa aka samu wannan fage wanda za a haɗa su da manyan 'yan kasuwa da kuma shugabannin ƙasashe. To wannan shekarar ma kamar kullum haka ake so a yi. To amma abin da yake faruwa wannan shi wannan lokaci shi ne kasashe suna fama da matsin tattalin arziki. Sannan kuma yadda ake tafiyar da tattalin arzikin yana ƙara tabarbarar da tattalin arziki yake ci gaba. To shi ne wannan shekaran ana duba yadda za a kawo maslaha. A gaida Dr. Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Muna wajen wannan taro dai domin Faransa ta sha alwashin haɗa gwiwa da ƙasashen duniya domin ƙulla rijiyoyi da za su amfani juna. Ga Haruna Ibrahim Kakangi da wannan rahoton da ya tattaro mana. Lokacin da ya yi jawabi, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ƙasarsa a shirye take ta ƙulla dangantaka da za ta amfani juna tsakaninta da kowace ƙasa a faɗin duniya. A l'ouverture au développement économique, mais je vous dis très franchement ici, a wannan zama da zai dubi kan muhimman hanyoyi na bunƙasa tattalin arzikin mu ina mai faɗa muku gaskiya a nan da cewa waɗannan hanyoyi sun kasance tsabtattu domin babu wanda zai iya zargi na da cewa ina yin kafar angulu a duk wata tafiya na samar da hulɗa kafaɗa da kafaɗa babu wanda zai bayyana cewa na ƙi ba da haɗin kai zuwa ga batutuwa da suka shafi tattalin arzikin mu dole ne mu yi wa 'yan ƙasar mu bayanai dangane da hanyoyin da suka dace a samu ci gaba domin inganta yanayin rayuwa za mu cimma yarjejeniya tsakaninku da mu kuma nauyi ya rataya wuyan kowa mu tare da duba manufofi uku da suka hada da zuba jari dafa wa juna da ma kokarin ba da tsaro da ya dace ana taron ne yayin da har yanzu kura ba lafa ba game da kalamin da ake jingina wa trump inda ake ganin yayi mummunar kalami kan wasu kasashe na duniya musamman ma na nahiyar afirka a bangare ɗaya kuma kasashen birtaniya da amurka za su zamo a sahun gaba wajen samar da asusu mafi tsoka da aka taɓa kafawa domin yaƙi da bauta a wannan zamanin asusun wanda zai kunshi haɗin gwiwa tsakanin gwamnatoci da ɓangaren masu zaman kansu zai samar da kuɗaɗe da suka kai dalar amurka biliyan ɗaya da rabi a gaida haruna ibrahim kakangi shi ma dai shugaban amurka donald trump juma'a ya gabatar da nasa jawabin inda ya yi ta jinjina wa ƙasarsa da manufofinta i'm here to deliver a simple message Ya ce a takaice babban dalilin da ya sa yake halartar taron na Davos shine domin Amurka ta nuna a shirye take ta tafi da dukkan wata ƙasa don bunƙasa tattalin arzikin duniya. Yana mai cewa Amurka ta taimaka kuma tana kan taimakawa wajen gina ƙasashen duniya. Kalaman Donald Trump shugaban Amurka kenan. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tafi birnin Addis Abeba na ƙasar Habasha kenan inda ake taron ƙungiyar tarayyar Afirka karo na 32. Taken taron dai shine matakan ya ƙarshen hanci da rashawa don ɗorewar sauye-sauye masu ƙarko a nahiyar Afirka. a farkon taron ne dai shugaban kwamitin zartaswan kungiyar musa fakir ya sanar da cewa kungiyar za ta sake duba dangantakarta da kasar amurka saboda wasu kalamai da shugaban amurkan ya yi ɗan tsakanin nan da ke rena ƙasashen afirka A daidai lokacin da muke gudanar da wannan muhimmin taro, kasashen Afirka na ci gaba da bayyana fushinsu da ma damuwa bayan da shugaban Amurka ya furta kalaman wulakanci zuwa nahiyar Afirka. waɗannan kalamai na biyo bayan wasu kalamai can daban masu zafi da shugaban amurka ya furta dangane da batun gabas ta tsakiya bayan da amurka ta sanar da rage kaso na tallafi da take baiwa nahiyar afirka batun hulɗa tsakaninmu da amurka na fuskantar kalubale na musamman muna tabbatar wa duniya da cewa ba za mu yi gum a kai ba que le multilatéralisme connaît une grave crise. Le continent africain ne saurait se taire à ce sujet. Kalaman Musa Fakir kenan yanzu sai mu taɓo ƙasar siriya wadda dakarun turkiya ke ci gaba da lugudan wuta kan 'yan tawaye kurdawan siriya tun bayan da amurka ta furta cewa tana shirin horas da su domin su narke su zama sojan siriya ga rahoton da zainab ibrahim ta haɗa mana Tun Asabar ne dai dakarun Turkiyya suka fara lugudan wuta kan sansanonin kurdawan Siriya, wanda shi ne karo na biyu da dakarun Turkiyya suka yi kutse cikin Siriya tun fara yakin kasar shekaru bakwai da suka gabata. jiragen sama na yaƙi da manyan tankunan yaƙi ta ƙasa ke takara kaina a yankunan ƙasar Siriya domin murkushe Kurdawan. Ita dai turkiya na ganin ƙungiyar Kurdawa ta YPG ta 'yan ta'adda ce da ke samun matsuguni a yankin Afrin na Siriya. Shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa cikin jawabi na musamman ga mutanen ƙasar da aka yada daga birnin Ankara cewa a shirye suke domin ganin an gwabza wannan yaƙi. kasar Faransa dai ta nemi a yi taka tsantsan game da wannan yaƙi. Muna ƙasar Siriya domin a makon nan mai karewa ne ƙasar Faransa ta ƙaƙaba wasu kamfanoni na duniya da mutane 25 takunkumi bisa zarginsu da hannu a wasu harhare da aka kai Siriya da makamai masu guba. matakin na faransa ya ba da damar kwace kaddarorin mutanen da kamfanonin da suke kasuwanci na kayayyakin lantarki da tama da karafa da kuma safarar jiragen ruwa Ga Nura Ado Suleiman da wannan rahoton. Mafi akasarin attajirai da kamfanonin da takunkuman suka shafa suna zaune ne a Beirut, Damascus da kuma Paris sai kuma wani ɗan ƙasar China guda. Ko da yake Faransa, Amurka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun daɗe suna zargin gwamnatin Bashar al-Assad da amfani da makamai masu guba wajen kaiwa 'yan tawayen Siriya hare-hare. Babu koda mutum guda daga manyan mukarraban gwamnatin ƙasar da sunansa ya fita a cikin waɗanda faransan ta bawa takunkuman hakan kuwa na da nasaba da rashin gamsassun shaidu da ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ce bata da su kan jami'an gwamnatin ta siriya faransa ta kiyasta cewa daga shekarar 2012 zuwa 2017 da ta gabata an kai hare-hare da makamai masu guba da suka salawantar da rayukan fararen hula masu yawan gaske a sassan siriya har sau 130 ko a ranar litinin din da ta gabata ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce fararen hula 21 ne da suka haɗa da ƙananan yara suka yi fama da wahalar yin numfashi bayan wani hari da makami mai guba da aka kai akan wani yankin 'yan tawayen siriya da ke wajen birnin damascus wannan kiɗin kiɗin mata ne in namiji ya taka yawa ne sun sha'anin su mu dai mu ce kano da uban matasa Kafin mu shiga Najeriya sai mun taɓo ƙasar Nijar, inda kotun sojan ƙasar ta bayyana hukuncin shari'a na sojoji da ake zargi da shirya juyin mulki a cikin shekara ta 2015. A zaman ta Juma'a nan, kotun ta yanke ma wasu hukuncin kaso na shekaru sha wasu shekaru goma wasu kuma shekaru biyar a yayin da ta saki uku daga cikinsu da suka hada da laftanar kanar idi dan hawa da kanar tahiru zarma da kuma karamin soji ma'azu a cikin sojojin goma da abin ya shafa akwai janar salu suleiman wanda ya rike matsayin shugaban hafsan sojojin kasa a lokacin mulkin soja na salu jibbo a soma shari'ar lauyoyin sojojin da ake zargin sun bayyana cewa akwai wasu dokoki a cikin kundin shari'ar kotun sojojin da suka saba wa kundin mulkin kasa abinda yasa suka buƙaci alƙalin kotun da ya ba su damar tuntu tuntuɓar kotun da ke kula da duba sahihancin doka to amma abin bai samu ba saboda a cewar alkalin ya kamata su rubuto wannan magana kafin a shigo ɗakin shari'ar akan haka na nemi jin ta ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare sojojin lauya mummuni a shiru ita ga doka ta wadda ta wajen soja ba doka ce ba ko cikin takarda yanzu ko mu an ce mun ɗan mun wannan magana mun kai wani wuri ba zan na aji a kama mu a talike tunda abun da muka bai bai daɗi ba cikin takarda take ko da jus militaire mun ce musu kenan abun muke tambaya yanzu a ba mu hanya mu kai wajen kurkonsional mutum to ga takarda ku dibe ta ga constitution din tamu ga takardun mu na Africa ga takardun na duniya a dibo ka takarda ga aska ka takarda cikin 2018 ya kamata ga irin takarda an yi ta a cikin Nijar. Jama'a da dama ne musamman 'yan uwan waɗannan sojoji suka halarci zaman kotun domin ji da ganin irin yadda kotun za ta gudanar da shari'ar. Mun zo mu gani da idon mu mu shaida duka abin da ya faru. Muna fata dai a yi komi lahiya a ƙare lahiya gaskiya ta hito kowa da kowa ya sani abin da ya faru. Tunda sun da ce sun adalci, ta na adalcin za su yi insha Allah mu kuma muna fata su yi adalci. A cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar lauyoyin ya fitar, lauya mun kai yayi ya kira ga kotun kuma ya wajabta a gare ta da ta mika wannan maganar ga kotun tsarin dokokin mulkin ƙasa Sulaiman Jarejeto Nyame Erefi. Muna ƙasar ta Nijar inda bayanai ke nuna an sami ƙarancin abinci shekarar da ta gabata sakamakon su ambaliyar ruwan sama da ƙarancin ruwa da aka samu yayin da a wasu wuraren aka sami ƙwari masu lalata amfanin gona. Ita dai gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauki matakai don ba da abinci da rahusa sannan kuma ta ba da umarnin a yi ayyukan gaggawa da za su ƙarfafa garuruwan da ba su sami waɗannan cimaka ba. Malam Muhammad Sani jami'i ne a ma'aikatar tsarin gwamnati na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar kuma ga ƙarin bayanin da ya mana. A bara dai an ɗauki matakin ne saboda bara ma an samu kamar kwatamcin haka nan kashi talatin da ɗaya ɗari ba samu abinci sosai ba sai gwamnati ya ɗauki matakin na sai da abinci da rahusa a kai shi tun watan fabrairu na bara ana sai da musu sai watan september har su ƙara noma ton dubu saba'in da biyar ana sai da a rahusa to bana ma bisa wannan ne gwamnati ya ce to tunda an samu karamcin abinci irin na bara to a yi irin wannan program din kuma a yi noman rani a ƙara ƙarfa ma garuwan da ba samu abin nan ta fannin eh, dabbobi haka nan ne a bara mun samu karamcin abincin bisashe kamar ton miliyan goma sha biyu bana kuma kwatancin ton miliyan goma na karamci abincin bisashe to shi ne gwamnati ce nan ma ya kamata a yi program maza maza daga nan zuwa karshen watan shanari a samu abin nan duk garuwan nan inda da karamci abincin bisashe a sai musu abincin bisashe kuma da mutanen da abin da shawa su ma kai musu abincin ya ce to kuma da a takaice eh, taron da aka yi nan da kwana uku da huce da shugaban kasa kuma ya ba da umarni a yi maza maza a yi wannan planning na ayyukan gada ya ce daga nan zuwa tamfar bara ya fara. Yanzu sai Najeriya mu fara da kalaman da aka ruwaito tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya yi da ke nuna gwamnatin yanzu ƙarƙashin Muhammadu Buhari ba ta komi. Shi dai tsohon shugaba Olusegun Obasanjo rubuta wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ya yi wa shugaba mai ci Muhammadu Buhari. Mun nemi ji daga bakin tsohon sarkin gwandu Alhaji Mustapha Haruna Jokolo yadda yake kallon wannan wasiƙar. Ba abin da Obasanjo ke saboda Allah. duk inda ka je Obasanjo ya magana sai abin zai ke kama Obasanjo kawai ba abin zai ke kama kasa ba ko wasu mutane yi ba zai samu gare shi kawai yake amfani da shi na biyu da ɗai son ya kai a ce shi kaɗai ne shugaban ƙasa wanda ya lokaci biyu ya na soja ya na kaya to duk wani da ka sani Obasanjo zai kokari da bata shi ban ce abin da yake faɗa ba gaskiya bane abubuwan da Obasanjo yake faɗa ina faɗin abubuwa wanda ke geji yake tabbatar daga lokaci ne amma kuma ba da zuciya ɗaya ke yanzu ba kuma yawanci duk wanda kaga obasanji ya taɓa ya taɓa ya buga sai ya bari ya yi ƙasa yana cikin matsala ba ƙarama ba sanin zai fito ya ya halaka shi. to ai ya ce saboda tsananin kishin ƙasa ya rubuta wannan wasiƙa. ka bai da shi da wani ka haka yi da kowa yake yi ko baban gida ai kaga shirin da ya gida ya ce in baban gida ma magana ya ce maga lokaci ya ce magun fas ka dibi agogonka ko agogonka ma ka dibe shi kaka amince mashi ka fita waje ka dibi rana to ka ga bai bar kowa ba shi mai bar murtala ba akwai littafin rubuta ibada da janan filin da garan da jaran underground ba wanda ba sun je ke bari amma kuma ko ya ko shedan yana faɗin gaskiya wani lokaci ya faɗa man sai dan umar bin yace akwai aya cikin sun aya qur'ani in aka yi ayatu kursi in aka tata sai shaɗinu ba zama wurin nan kaga ya faɗi gaskiya wurin nan. cikin wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ya taɓo batun matsalar tsaro inda yake nuna kamar ba a yi komi ba wasu na ganin soja goma rak yadda aka san sojan najeriya za su iya murƙushe duk tarzoma idan babu siyasa a ciki sai ga shi wankin hula ya kai su dare. bisa gaskiya wannan gwamnati ta yi sakaci kwarai wajen harkar tsaro babu shakka ba su suna ganin sun yi kokari amma sun yi sakaci Batun da nake shi ne babu inda mutum guda kaɗai zai iya cewa irin wannan yaƙi shi kaɗai ya yi shi. Amma Najeriya sai ta ɗauki ita kaɗai za ta yi wannan yaƙin. Ya fi ƙarfin Najeriya ita kaɗai. Dole a ce mun samu abokan da za mu kama da su. Yan ƙananan ƙasashen da ke tare da mu Chad, Niger, Cameroon ba su yin komai. da linkin da wata ƙasa mai ƙarfi. Lokaci ba da Amerika ta je Afghanistan ya ta ƙare da ita. Ta shiga Iraq ya ta ƙare da ita. Da sun shi da sunan sun taru sun ƙarar su. najeriya ba ta iya wannan yaƙi da kaɗai kuma sojojinmu yanzu duk wani fitar da tashi a tura soja mutum wajen state talatin da biyu an sa cikin harkar ya kullum cikin fitina da ƙasa wannan fitar ta so a sa soja wannan fitar ta sa soja babu hutu babu training ba a daidai ba ne wannan tunan mai da akwai kuskure wurin nan kwarai gaske. ta fannin tattalin arziki wasu na cewa gwamnatin buhari na ta akilan karɓo kuɗaɗe da aka wawure amma mutane na cikin wahala ya kake kallon batun farfado da tattalin arzikin wannan kaga ta shigo area da bata ba ne ga eh. economist ba ba accountant ba ba ban su irin wannan abubuwan ba eh. amma dai na san su kudin da suka yi wanda kuma in an ga musu ba su sha ba su saurare shine baka ce wai kai bukatar ka tara kuɗi to a tara su a jiya na ban cika yadda da abun da malamin Ahmad Gumi eh. yake faɗa ba eh. amma gaskiya magana da yayi magana gaskiya wurin nan ba tara kuɗi ake yi ba a fitar da kuɗi mutane su wasu su mutum mun sun shiga hannun mutane kukan da ake kenan ana ta tara kuɗi san ban an hana sata kan an rage ta a gaida mai martaba tsohon sarkin gwandu Alhaji Mustapha Haruna Jokolo bayan mutan kasar sun yi ta faɗa albarkacin bakinsu fadar shugaban kasar mai ci ta bakin kakakin shugaba buhari malam garba shehu sun mai da martani ga abin da yake cewa wannan takarda idan ka ɗauke ta daga shafi na farko har zuwa na ƙarshe ba za a ci duk abin da ya faɗa bai ma'ana ba akwai abin da gwamnati ita kanta ya kamata ta ɗauka ta duba ta kuma amince cewa shawara ake ba ta tunda gwamnati ce mai jin shawara to abin da aka gaza a amfani da shi sai amfani da shi abin da aka ga bai da amfani sai a watsar ra'ayinsa ya faɗa kuma na tabbatar maka shugaban muhammadu buhari baya fushi da kowa baya fushi da shugaba obasan idan allah ya kai mu lokacin da shugaba buhari zai fito ya ce yana son kashi na biyu a mulkinsa wayannan matsaloli duk za a tattauna su kuma za a yi wa jama'a bayani najeriya tana da girma wasu su ce mu miliyan ɗari da tamanin wasu miliyan ɗari biyu ake cewa ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana gaba ɗayan mu mutum miliyan ɗari da tamanin ɗin nan ba zai yi ba ya faɗi ra'ayinsa mun ji shi kuma tun da ya magana ma wasu ma sun faɗi nasu ra'ayi A wani labarin kuma daga fadar gwamnatin Najeriya, shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi taron gaggawa da shugabannin hukumomin tsaro na kasar. Kuma bayan taron ne, wakilin Kabir Yusuf ya tattauna da ministan tsaro Mansur Dan Ali game da wasu daga cikin abubuwan da taron ya zartas. Wannan ba samu abu bane muna yin shi kowane kwata. Wata uku uku kenan. A ciki akan tattauna abubuwan da suka shafi tsaro na ƙasa. da kuma abubuwan da su sojoji da kuma 'yan sanda ya shafe su ta hanyar tsara musu ka'idoji da kuma abubuwa waɗanda suka faru a cikin ƙasa na game da tsaro kai magana a kan cewa an amince da kafa wani kwamiti me aikin sa wannan kwamiti wannan kwamiti an shi ne saboda yawan ƙananan bindigogi da suka shigo a ƙasa makamai da suke shiga ƙasa wanda kuma ita west africa ma abin nan ecowas ta ce kowace ƙasa ta samu irin wannan al'amari mai agree a tsamo mutane daga kowane security agencies sai a haɗu a yi kwamiti a zauna a ga yadda za a fito da tsarin yadda za a rage waɗannan ƙananan makamai da suke shigo a cikin ƙasa. ministan tsaro na najeriya mansur dan ali Idan muka taɓo ƙasar Burkina Faso kuwa, wakilan majalisar ƙasar ne suka amince a zabtare musu kashi tara daga cikin ɗari na kuɗaɗen albashinsu da suke karɓa duk wata. Bayanai na nuna sun ɗauki wannan mataki ne saboda su nuna wa mutan ƙasar cewa suna nan tare da su. A ƙasar Togo kuwa ƙungiyoyin ƙodago ne ke neman gwamnati ta hanzarta shirya taron haɗin kan ƙasa. Ƙungiyoyin na ganin wannan taro ya zama jazamal saboda rigingimu da ake ta samu da masu neman shugaban ƙasar Foreign Nasingbe ya sauka daga mulkin ƙasar haka. Masu mu duka-duka kuma da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi, ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.